ما له من دافع ba su da wani mai kariya da zai kare su daga gare ta ya hana abkuwarta a gare su